Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanku da wannan lokaci sannan barkanku da zuwa channel na Darul Furqan TV a cikin wannan shiri za ku ga yanda wani matashi suka haɗu da wata budurwarsa a Facebook suka yi soyayya shekaru daga ƙarshe kuma ya je gidansu ya yi kwana biyu har ya awon gaba da kayayyakin gidansu za ku ji bayani daga bakin shi sannan kuma za ku ji sharhi kafin mu saka muku bidiyo sannan don Allah idan yau shine farkon ziyararka a wannan channel na Darul Furqan TV kada ka manta ka sauka kasan bidiyon zaka ga alamar subscribe da jan rubutu ka danna ta bayan ka danna sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all domin hakan shine zai baka damar samun sakonninmu a koda yaushe kamar yadda muke muna kawo muku bayanai game da magungunan musulunci labaru da dumudumin su wa'azuzzukan malamai tare da kuma muqabala wadda zai gudana a nan gaba kaɗan insha Allah sannan ku danna mana like ku danna mana like wannan shine gudunmawar da za ku bamu a cikin wannan channel domin mutane da dama su samu kallon wannan shiri hakan kuma zai ƙara mana karfin gwiwa wajen kawo muku sababbin shirye-shirye da labaru waɗanda za su rika kayatar da ku insha Allah ga takaitaccen sharhi kafin mu saka muku bidiyon ku kalla kamar yadda ya kasance a duniyar Facebook da duniyar yanar gizo yanzu ya cika da yaudara da ha'inci da kuma ƙarya wadda matan ma ba a bar su a baya ba su ma suna iya ƙoƙarin su haka mazan ma suna yi kamar yadda ya kasance a kwanakin baya nan kaɗan akwai matashi da ya daɗe yana soyayya da wata amma ta tura masa hoton da ba nata ba ne daga ƙarshe kuma har ya tashi ya nemi garinsu ya yi sayayya ya siyi tsaraba masu yawan gaske haka ya yi tattaki ya tafi daga nan aka je aka haɗu yana kallonta abu sai ya canza subhanallah ba ita ba ce ashe hoton da yake take tura masa a baya ba nata ba ne wannan ya sa a dalilin wannan matashi ya shiga damuwa ya shiga tashin hankali tare da kuma shiga wani yanayi lalle mata a yi hatara haka maza ku yi hatara dole mu sanya tsoron Allah a cikin al'amuranmu soyayyar facebook ba laifi ba ne sai dai yawanci yaudara ce ake ginawa mutum ya tura maka hoton wanda ba nashi ba haka kuma mace ta tura maka hoton da ba nata ba wannan qat'an haramun ne ba daidai bane shin menene riban haka ko kuma ki ta cin kuɗin mutum ko kuma kai kuma har ka je ka illatar da yarinyar mutane ya kamata a dinga sanya hankali a tabbatar da inganci a tabbatar da nazarta sannan tukunna a yi abin da za a yi game da soyayyar facebook kada in cika ku da surutu ga nan bidiyon za ku kalle shi a nan gaba kaɗan abin da ya faru shine a ranar alhamis a hudu ga watan february na shekara ta 2021 wannan bawan allah da kuke gani abdullahi umar dan shekara 31 wanda yake zaune a cikin unguwar ƙari da ke ƙaramar hukumar makarfi ta jihar kaduna ya shahara aikinsa shine ya nemi budurwa wacce take neman miji ta kafar a ah, sada zumunta a ah, musamman facebook ya haɗu da wata yarinya wacce take a cikin garin katsina wanda saboda dalilin tsaro ba zan faɗi sunanta ba ah, yadda ta bayani cewa kimanin shekara ɗaya da wata takwas da suka haɗu da wannan bawan allah kuma suna taɗi ta wannan kafar sadarwa har ya nemi dama cewa yana so ya zo ya ga iyayenta domin a yi magana aure ta ba shi dama ya zo gidansu ranar alhamis ranar alhamis hudu ga wannan wata da muke ciki na february ya zo da daddare suka zauna suka yi hira ta kai shi gaban iyayenta inda ya yaudare su cewa aurenta zai aka ba shi makwanci masauki a gidansu wannan yarinyar inda ya yaudare su ya kwashe musu kaya kamar yadda kuke gani da laptop kwamfuta da huluna da takalma da riguna da kayan sawa hatta ana neman kuɗi a hannunsa wanda ya ɗauka a waɗannan ɗakuna guda biyu na yayyanta da aka sauke shi kimanin naira dubu ɗari ita kanta wannan yarinya ya karɓar mata wayar hannu da naira dubu goma sha biyar wanda ya tafi da su ya gudu allah ya ba mu nasara muka je har jihar kaduna a garinsu a makarfi muka kamo shi muka kawo shi katsina kuma da yadda ubangiji muna tuhumarsa da laifi na yaudara da ya yi na wannan yarinya da ya yaudare ta da sata da ya je a gidansu kuma a wannan gaba nake so yi kira ga iyaye musamman iyaye mata da su kansu 'yan mata ba ba a haɗuwa da masoya wanda kike so zaki aura ta kafar sada zumunta kamar facebook ko whatsapp ko wani abu ba amma ya kamata a iyaye su hattara shi ya sa muka kirawo 'yan jarida muke nuna musu irin abubuwan yanzu salo na zalunci na cuta da wasu ɓata gari suke amfani da shi domin su zo su sata a gidajen bayan allah waɗanda ba zuba ba su gani ba magana an ce a bakin mai ita tafi daɗi kai malam ya sunanka sunana abdullahi umar can zaka kalla abdullahi umar abdullahi umar shekara ka nawa 31 31 ina kake da zama a garin makarfi makarfi eh to ga ka a headquarter yan sanda ana tuhumar ka da yaudara da sata haka ne me ya faru eh wannan abin ya faru amma eh. magana kuɗi ne da gaskiya ban sani ba menene ya faru na ɗauki system na ɗauki hula eh na ɗauka a ɗakin yayanta ya kuka yi da ita kuna so ka eh. ba masu kallo labari ya kuka kuka haɗu da ita yarinya mun haɗu da ita a intanet ne eh. chatting to ana nan ana nan na nuna mata ina so in zo garin su ta yadda ta gayyace ni na zo mm. na zo ta sauke ni a gidansu eh. kwana na biyu a gidansu ranar da zan wuce shine na ɗauki system da hula ɗaya a ɗakin yayanta na ɗauki huluna guda uku da wannan shaddan sai takalma kafa biyu a ɗakin makocinta da ta sauke ni to kai da ka zo neman aure ya aka yi ka da kuma sata a gidan sirkanka to tsautsayi da ya shiga mai faruwa kuma ta faru to ka zo tun ranar alhamis me kake yi a gidansu har kwanan ka uku in ba dan kana da niyyar ka yi kwana na biyu ranka yaddi kwanan ka biyu ka zo ran alhamis in ba kana da niyyar ka yi sata ba gidan sirkayin an zo ba wani ɗaya ba ma ya isa haka yake to me yasa kai yanzu ka gane irin wannan sana'a ta yaudara da sata ba sana'a na bane wallahi wannan ma dai tsotsayi ya shiga sai dai Allah ya kiyaye dan mutum da su a Facebook kai masa haka wannan ce kawai magana ta gaskiya kenan sanda ka ɗauki wa'annan babu ruwa a cikin gidan eh already kamar na gaya ma system din nan da wannan a ɗakin yayinta suke wannan kuma ɗakin da aka soke ni dakin suleiman yawa ɗakin suleiman wayoyin fa sai da ka balle a ban da su a ciki dakunan bude suke koko sai da ka eh ɗaya a ciki ɗakin suleiman kenan na ne ina aka sauke ni na ke gudu a ciki eh wayanta already lokacin babu da caji a waya na gaskiya na sa ta ɗauko min saboda zan yi waya da ita ai ka ce saboda ba ta iya yin facebook saboda wayarta ta samu matsala shi yasa ka karba za ka sai da wannan domin ka saya mata wata waya ba haka bane magana da ta naira dubu goma sha biyar magana kuɗi da ake yi wallahi ban dauki kwanda ba matsala za mu ji daga ta da kai za ta yi bayani inda ka samu tsallakewa to ya kai niyyar rihel ai ya tsallake ya ma tsallake tunda aka zo eh, aka tunda na tafi already abinda nake nufi eh. magana da kuke ta wannan soyayya da ya za da ita da shi kawai ya ka ta mun magana in share ta ko in cire ta ma a cikin friend dina da kai iya dubawa wallahi tallahi wannan shine na farko a wannan dina ina da sana'a ina sana'a sai da baya sana'a sai da waya ba ta isa ta rike ka ba har sai yake wannan ma dai tsautsayi da ya shiga Allah ya kiyaye kuma na gaba